إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yinan nan tsawo shi da buta ta yin juma'a da gula 1435 kare da nigeria na ji daidai da tsawo shi da buta wani march ya kare da ni da yi san tu da tsawon na ba azim hada wani azim ta ji ba kuma Allah khaira ene aga yi so yi bitu bana wi na fi mutu na me wa ga yi jiba wannan to yawo to jama'a ne shi ke bayani wannan ya mafari yi la yi da yi tazu ye ba ci yi lagun su suna ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ye ta ci e ba wo layu den yu ye ni ci e da ga igba ru fu kem no wo wu no wo de la ke ni ka ku no ga wo ci ke wa wo wu de ka za no ci ma je san do ci wa e ga de la ye ju ba so ye ku tun ci ba na gaɗiya da jiki ne ya lauye shi lafiya sai ga yi mafari ke ya zo da akida wuta zo musulmi na imanin jiki a zaru ya ce nike ciwo na ngajin abita yin don dongawa wani kyau ya azikiyo nga ya rusa nga ya jazarayo nga ya cin na zandon da jibuta na e jibuta yi gidi a mai jiya tsawa alaiki ya sanja alaiki ya malaika alaiki ya anabi ya erujibu tu ya allah gudi ce su yakulu huwa allah ahad daga allah ya su yi keju allah samad allah yake bukata da ba a yi ta wuce a yi ta yake bukata da ba su ci lam yalid wa lam yulad ce ci maja zandon da zama ce ci wa lam yakun lahu kufuwan ahad eh madabu na ga mafadan gani da ce na manyan nuniyatul kastani usai ga danoni hukukin cikin gan wa'alan bi anna allaha rabbun wahidun mutanazihun an salisin ausani الأول المبدي بغير بداية والآخر المثني وليس بفاني وعلى الجديد بأن الله رب واحد ji Allah ya ce ni ke kiyo na wata nazihun an tsari sin an tsari sai kike bacha sai ci mage tacha ni ke kiyo al'awwalu lumudubi bi ghairi bidayatin Allah ga ke suna chali tayin jinin Allah ga ke suna dogon shigo yin to mu duka ne yana wan a'iru lumufuni wa lan salifani Allah ga ke suna ga yin a da da karshe ga yin duru Allah ma zalim mini imani ne waje musulmi na wala imani wa jiga alkari mutu hanye imani aga ne diga aga ne dike imani a ne diga an tumi na bisa wala imani wa jiga tsinci wa mala'ika fiye wala imani wa jiga mala'ika shi wa kutubihi wala imani wa jiga litafi shi wa rasulihi wala imani wa jiga tuci shi واليوم الآخر ولا إيمان وجد فارس يعني والقدر ولا إيمان وجد قدر خيره وشره الخير كذنب شره من عقيدة نواد مسلمي دولا قوسنا أنا وعجا ديننا ويا دين يا مسلمين إن الدين عند الله al-islam lalle addini bayan ce gai musulunci wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu sannan ga daga sun addini da kuma ce musulunci an a da turuwa wa huwa fil akhirati min al-khasirin ifwan ya mun gafe da zai shashi asara addini musulunci na ngaya addini na na ba ta da bayanan rai Nous le le fata de fintaki وشريعة الإسلام أفضل شرعة دين النبي الصادق الأدنان هو دين رب العالمين وشرعه وهو القديم وسيد الأديان ودين آدم والملائك قبله هو دين نوح صاحب الطوفان وله دعاه النبي وصالح وهما لدين الله معتقدان وشريعة الإسلام addini ya musulunci na na afdalu shiratin ngai shari'a na ga shari'a na dinun nabiyyu sadiqil adnani addini ya alibi muhammadu dawana na ga daga adnani na huwa dinu rabbil alamin wa sharuhu ngai addini ya sunna jani ta bata no shari'a magana na wa huwa alqadim wa sayyidul adyan kisha addini bata magana na huwa dinu adam wal malaiku qablahu addini musulunci sun jira a jini ya anabi adamu ga mai a ya malaika ne ya kami anabi adamu na ruwa jini ne ya tsofa da tufani ga mai a ya anabi ne a rashin tsara na abu tufani za mu yi ẹ̀zùn láyé máa ní òjíbẹ̀ fún ni kúlù náà sí ń za ìfẹ́tìlmọ́ǹkì ráyìn tó ń gbogbo látútù ládàgbàdà ni إذا مدعت أعجوك كبر يسجد الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا زي جاء إيمان جنة تجاجات فهي عليه جوان جديا كبر إذا مدعت أعجوك كبر يسجد الله الذين آمنوا بالقول الثابت ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة yadda ba sai ce yin nikin na sai ci jin halitta ya tun daga shafi nan ya fa'al iyali man wada ba sai ci sai ta yoga wala nas alanna allazina usira ilayhim wala nas alanna al-mursalin sai ci ga ci niga da juma ke ku zai ba na su sai ta ke ya giga a yoga kabaro man rabuka zai sai ciwo yo man nabiyuka a nabi yawayo ma dinuka kiya dini yawayo efu ni a yoga ma za ku ta butuna ka ku nawa zai jo na ki wa sai ji kuta yau wa ma za a jabtu mun mursalina tuci na tu yana ki wa ya ci jo ki wa ji shirye shirye na jo والبعث بعد الموت وعد صادق بإعادة الأرواح في الأبدان وصراطنا حق وحوض دينا سلك له عدد النجوم أواني يبقى بها الصني وعذب شربة وإضاد كل مخالف فتان وكذلك الأعمال يومئذ ترى موضوعة في كفة الميزان والكتب يومئذ تصاير في الورى بشمائل الأيدي وبالأيمان والله يومئذ يجيب الأرض أبصارنا ما أنه في كل وقت داني هو البعث بعد الموت الله زجانا كزما يجب وعد صادق الكون يغفيه bi adatil arwah fil abdan aga rai la bi aga tana kan zo ban rai ki hajji yana wa siratuna haqqun siran ne za da fal kiyami na gasiyo wa haudu nabiyina Ego bayan ni bisa sallan magaski yau silikun lahu a dabi rujumi a wani yusqadi na sunniyu a daba sharbatin zane ga yi lami tu sunna ni gina wajen wa alkausara fi ko alkiyami ta jai fi da min hagu wani zaɗu kulli mukhalifin fatani zan da na maga ali sunna ni ban wajen wa alkausara kina wa kazalika da amalu yau mai izin tura a shiga bayan tushi a zauna wuza ko alkiyami mawato akan ke kifati ne zai abin da aka so walkujin mu yau mai izin ta tsayarun filwara ta fali ya miyaga ni ta fi jigan wata ni ta fi ya tefu bishe ma'inin aidi wa bin aimani a tegu da gwati a magu da wallahu yau mai izin ya jiro ne ardina ta fali ya ni ke cajiyar ma annahu fi kulli waqtin da'i sai ki mata ba ni to shi kai dundu azaba ya kabari gaskiya ni mai kabari gaskiya wa hayatuna fil qabri ba'da mamatina حقا ويسألنا به الملكان والقبر صاح نعيمه وعذابه وكلاهما للناس مدخران وحياتنا وعيون ياجنا fil qabri da kabarin ba da mamaki na bani ya ji hajji yanina haƙƙan wa ya tsari na bihin malakani gaskiya ta wani malaika ma giga wal qabru sahana imuhu wa azabuhu kabari ni mu yi gaskiya azabu ma kuke yi gaskiya wacce za ku malin nasu da fara da guba ba na musa kaji kaji. Bayawo, abuwa su sallah musu wasu wajen lokaci wani. sai ki ga wa aqimu salata wa atu zakat asalla ku dikini wa malaka kawaya wa atiu rasula la'allakum turhamun e melani tutuci e weje yewu ya wale gan yanzu e ga shi da su ke nan da ta fani ne ya sabi shani ta sallah ga gangwa tilawa ga gangwa muraja ga gangwa azkaru ga gangwa a'a وإذا دعيت إلى أداء فريضة فانشط ولا تقف في الإجابة والي قل بالصلاة الخمس واعرف قدرها فلهن عند الله أعظم شان لا تمنعن زكاة مالك ظالما فصلاتنا وزكاتنا والثاني والوتر بعد الفرض آكد سنة والجمعة الزهراء والإيدان مع كل بر مبلغ أو فاجر ما لم يقم في دينه بمشان وإذا جئت غيره إلى أداء فريضة رجل في فريضة fanshitu wala ta kufin ijabati wani ji ɓanɓanyi ga sai da na kan bashima kun bi salatin hamsi a agwasin wajoji wa rufi kadira ha wace ki mai sannan wuce fanda hunna inda ma ya zan shani sannan wuce tu ya mataiwaci ko kwaya bayan sai cu al'adu da zai bayyana na wadda wajen mu faman taraka ha faqad kafar alkawari na na sakayen musulmi da kafiri ya rika ni gani sallar ranar dole ba ni gasu musulunci la tanna anna zakata malika zaliman fa salatuna wa zakatuna uqtan wa ga waya zaka mai wani sallah da zaka ya ji gubayo wani wutru ba da fardi Kadu sunnatin sallah ya wutri na mawaji su mai farilla wannan sun yo wal jum'atu zahra'i wal idani a kwanso mai jum'a wo ji gane ko idan mun ji ali salati yawmin jum'ati fas'au ila zikirilla aga yi sallah ya jum'a ga joda jum'a zai yi mai sallah ya jum'a ku gidan Allah ya samu dace ẹ̀fọ́ àlìkíyáni ẹ̀fọ́ ojú kúrò da tó jáyì ìdá àìjẹ́nà tó ṣe mú bí ìgẹ̀lẹ̀ ìjọba ọmọ ẹ̀lú fi àlìkíyáni ìjọba ẹ̀díkíọ̀ ẹ̀lú fi àlìkíyáni ọ́ àníkìdàlá àdèrí máa yù alùbí wà láyùkù ó tẹ́ na àjíjẹ̀ yìí nà mọ́tẹ́ nà àjíjẹ̀ yìí nà àníkìdàlá annabi ga ajabanin jannati na masalibuha eh mamaki da da zane wa aljanna ne ne yau da lokwa wa ajaban lin nari na maharibuha eh mamaki mace da ne ya ina e, zane wa don wuce ne nan da jiya nan ko yo tuye na dukiya gangan da ne yana يوم القيامة لو ألمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان والجنة العليا ونار جهنم داران للخصمين دائمتان يوم يجيب المتقون لربهم وفدا على نجد من الإقيان ودخول فويجير المجرمون إلى لظى يتلمذون تلمذ العطشان ودخول بعض المسلمين جهنما بكبائر الآثام والطغيان والله يرحمهم بصيحة عقلهم ويبدلوا من خوفهم بأمان وشفيعهم عند الخروج محمد وطهوركم في شاطئ الحيوان حتى إذا طهروا هنالك أدخلوا جنات يدي وهي خير جنان ويوم القيامة فالقيام لو علمت بهوله وقد تلجت قال كياني لفررت من أهل ومن أوطان وأتوا راجل تتجيبنا yawmun efuyo abun sun kamtarirun shabuhu efuwanin shiriwa ga shabanin wata shi ofin yi mafari kulmuzari in da kan yi magani ce gobe sarki wai jannatul uliya a jannana latuna wa naru jahannami da ne jahannami dara ni ya yi guba don lil hasunai ne da'i mata ne ba guba yawon yabiru kuna, ya rabbihi da yaso da yaso yake na a dafa alkiyani wajen alamu jikin yin alkiyani a teku ya tu waya ji ufihi almujrimuna ila laza zai ji mai zage jina a daya ne laza fa alkiyani ya talamma zuna talamma zala fi shayin goma sai wa ودخول بعض المسلمين جهنما sashen musulmi na jima'a da tauhidi amma a lokacin ka ba irin na da tanin duka ba irin asani wata guya ne ebo zuni da yanka ba irin na jaji na ebo guya iya da ka ba irin gada shirka gada zaru gada siri gada lata ko gada zamane gada ana nemanci gada takada gada zalunci gada asada gane shi ya yi ga wallahi ya rahamu sun gufe haki a kabihi da shiga jafin da wanda ma lokacin ka bayi na shirka nan ce ta goya wani bada nemin kausikin a mani, ce ci maza. za wuce sanwa daga da so da yi da na yanzu sai ke fa na sahabi ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ji شيخ لما قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة شيخ هيا إذا تجمنا الأمور من جيت مبايعة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار شيخ فاجع نبيك مهاجرين جنجن بأنصاره zai shiga jin zumuna sai a baga fara ya faru a nufi wallazi na jawo min baki ya kunu na ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا لو دغه زمونه اته هغه فارا له شي ترن انا دي لا تصبوا افعالي اذا يسعى لهم يجدوا كما لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احده ولا نفقه قل ان خير الانبياء محمد وجل من يمشي على الكتبان وجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران قل إن خير الأنبياء محمد يقول وأجل من يمشي على الكتبان لا ما يزيد zai wacce ga mini da yadda da ta keke wani wa a wa'ajen musaha da rufe sahabu muhammadu zai majefa lagan musa da ya fi shi wani rai sahabi ya na muhammadu wa kaza ka dole sahabi ne umara ne a ce ya gama zai je fa da ga mu sahabi a ne gonan sai na ba ka gani ne sai na umar dawo sai da wayi ne re yanzu su da ji kasu kuli ya ne sauyin da zina ya lamu na wanda zina la ya lamu zai ji kasu ne zai ji kasu nan ba ga shi ne a'a شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائمون بالقسط sai ce ruki ta da wajibu ta da gaske na sai Allah malaika yi majalima da su mace da yi na su a su majalima sai gogo rubutu doji kasu wani sani jahilin finna su mukunin walau mulkul iraki da huta hatta jahilin jafani ta ce a yi taiwa ko bai ji su sai gogo rubutu doji kasu kasu mai gwada nan ẹ̀dàká jìnlẹ̀ ayé ẹ̀rù ojú يروي الحديث المنتقى عن أهله فيما ذوي الأحلام والأسنان كابن المسيب والألاء ومالك والليث والزوري أو سفيان وحفظ رواية جعفر بن محمد فمكانه فيها أجل مكان يروي الحديث المنتقى ورجل أبو عزيزي يبين من يعزيزي عن أهله أهل من يجب Jiya ma zawil ahlani wal asnani saki liman wuce koyi wuce liman wuce ganci kafin musallili wal ala'i wa malikin ya wa sai ibn musayyid gina ya al ala'u ne maliku na wala sawzir aw sufyani kun taliban lil ilmi wa amalu salihan sai da jikatu wa mulutu jirki fa huma ila da huda sabazani e bona katu da ya fi kirki ngai la ga je bawo e du ya gangan da zubi alhaji adam wa alaihi salam zunubi ni ku ji da wata yoti a aljanna mu zunubi kamar mai ya yi ne cewa bai da aljanna Allah samu tashi gashi shi o sai ya zaji kafiro mai da dalili a mu ọ̀dọ̀bẹ̀ su pátá yi pọ̀lísì pátá ìkáàkiri sójà pátá ìkáàkiri ìkàlì pátá ìkáàkiri lọ́wọ́yà pátá ìkáàkiri náà ba bàwà àlejìbá àlejìbá máa ń kààdà ní àfihàn ya káàkiri bàkálíbà àdìyà àhàdùn náà gbànàgà kìí ju ga káàkiri náà sun tún ti kágàdà àwọn títí àtún àdájú tí ó wàdájú tí wọ́n tó wọ́n وإن أصوا فكلهم يعطي وذل العرش يصفه ولا تعتقد رأي القوالد إنه مقال لمن يواه يرد ويخضه ولا تكفرن على الكبائر على الصلاة وإن أصوا إلى غير المسلمين يجب صلى الله عليه وسلم كاجل كيمشي كاجل كيمشي فكلهم يعصي وذو العرش يصفه زانجل بكيمشي شكو من فاجل ولا تعتقد رأي القوالد إنه gani da aki ne rayawa ne shi mai buwana kan wuce makamun man ya hawa hu yarda wa yarda nasiha ya baki rayawa ba su sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala gan wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما sai wa oh, man yuti Allah zane ga mi tuso yaci na war rasula bi tusi na fa ulaika jama'u ji ma allazina an'ama Allahu alaihim mun ga famba da be yi sai kiji ni mayana min annabiyina min ya annabawa ju wa siddiqina be zaka kiyaji wa shuhadai be shuhadau ji wa salihina be zakirki ji wa hasuna ulaika rafiqa zalika al-fadlu min Allah lana fala lahu wa takabayyatu wa kafa الله عليما يقول الرباي يتصلنا يعني صلى الله عليه وآله وسلم annabi sa sallam na kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba aluman bata da gidan sai zana annabi wana qila man ya aba aga annabi da annabi annabi ga man afa ani da khala janna sanan ga mutumi na da aljanna wa man afani faqad aba sanan ga a ba ne ga nan الإمام البربهاري شرح السنة 67 رقم 122 ga wujen lalli na gaza na alu sunnu yana sai fa suna da gundu zane ga gaga sa'ada na jefa lagane sayid na bakar sannan umar sannan usman sannan sayid na ali umar gaga kirke ce sa'ada ne ke na wani sahabi a ni bishin mutunci nan ga wale zanna su shi an ciwo da wani zane maga ya ga imani ɗaya ga wani wajen fi da aƙida umar biya umar kena, zanna su daga aƙida ya murji ajo zane maga ga gan wadi sallah zuma zaguro da zuma zajeje wa ma'aji jihadi zuma ya kula fa wujo a yi zaguro a yi zajeje nan wa mai da aƙida ya ga caya ko ya mushe musulmi jana. Bai yi koya nan wa mai ba duwa ga sai ciwa ba nan da na su daga ake da yan kawari jiyo ya gana da namun bar ba hari ɗaya eh, ya kai da ya ahalu suna nan da jahilcin in eh, ji sunna jigangan da kafin a mai ji sunna jigangan da kuke al'imamu أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني ويقدر رأيه في 27 29 شريعة المنظومات الرائية في السنة أبو القاسم الزنجاني قال تدبر كلام الله واتني الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى هم شهد التنزيل أنك تنجبر وقم موقنا أنا وكل مكلف قلنا بخفو الحق ونفس الحذر وحكم فيما بيننا قول مالك قديم أليم آل من غير مبتدر سميع بصير واحد متكلم مؤمن مريد لما يجري على الخلق من قدر فقيل لنا وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من موجز قاهر الباب فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنابات لتنج من الغرر أو اتبعوا ما صلى فيه محمد فطاعته تؤذي الذي أنزل الزبر فمن خالف الوحي المدين بأخذه فذاك أمر فاسق قد خاب حقا وقد خسر الإمام الزنجاني تدبر كلام الله bai yake ga ya so ya ce wa ga ba alquran wa ce wa fasar wa ce wa ma'lum ko da wada an ka ra'ayan la yulaimuhu asar ra'ayi na mai daga wasu umma da dalili daga da suna ne yani a ra'ayin wa nahjal huda farzamuhu باو اخوه بواني تو واقتدي بالأولى هو شهد التنزيل علك تنجبر سيف جمعنا جزاما يعني قاعد شاء القرآن جون ايه معنى ومن شاهدك رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يولي ما تولى ونفي جهنم وساعة مصيرا أنا عجيني بكتشينا Da na ba wata layu na kuma lami fiye kwaye mu mini jana ce ki buya ya yarin da lami hutu ne ba na mata na fari ta da cewa tugoni ta wa kun muqinan gide gini an na kide yi wa kulla mukallafin dangane da zandondo na ji bali gina yayi na oriri na ji kafu alhaqi a ti koro gani lami ku gaskiya wal aqdi bil hadami ne biya fuga da lami tu jidiya mu وحكم فيما بيننا قول مالك إنا باوكت تاكاني ونغا يغير سيتنا قديم حليم عالم غير مقتدر سيتنا تلاجئ إلي غير ونا لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ذان ذات السماء ودكنا دي إلي غير ونا سي الله إبغو بوتيلو إبويا إبغو إبغو سنجا سيريتي Oúnjẹ àti jí hujja la ya fa hujja na na ga man haddasaka anna muhammadan ya alamu ma fil gadi faqad iftara ala allah kiriya sana to ga ali muhammad yana ji suna haka game da mutaka ku ko ga ne shirka inna shirka la zulmun azim shirka zalunci cikin sannu in basirin wa idin mutakallimi sai cucu wayo umeleye umeyini umegangan مريد لما يجري على الخلق من قدر ومجد إرادة يجري تاشيان يتوجونا وقول رسول قد تحقق صدقه إذن محمد قسي ويوري وما ينطق عن الهوى عن ذلك يقول ما إن هو إلا وحي يوحى بما جاء جاءه من معجز قائل فقيل لنا كذا ردوا الى الله امركم اذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر يقال يتشن با يقال لا تشن ترجع لكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول يقال يتشن با يتشن لما لا تشن تجن لكم أو اتبعوا ما سن في محمد ومن يجب تصنع نبي فطاعته تنزل الذي أنزل الزبر اللي لا تعرف ما وقاين ينا تيتي يدا جنجني ومنار فبقى نسيها يتعشي دانا نسيها يتعشي باولا باولا ينوي pẹ̀lú yẹjí láàrin ọkọ́ ẹgbọ́gbọ́ báyí báwú kú wú ẹyí tí èyí èyí kìí

ẹ̀bẹ̀ ń súnmọ́ tó tọ́ ha wula ga limamu kurfi jide wuga ce ga nabi adamu aljanna ga inna laka an la taju a fiha wala tara waga da aljanna madan buwaya o ma wala taznawu fiha wala tadha o ma wuwa inji ma wuwa ce ga nabi adamu adamu ogalubuwa shaitan ce wato aljanna fala ya kuru janna kuma min aljannati fatashqa galubuwa shaitan ye wato aljanna wa da galuwa láwọn shin sí ya imam ti qurtubi ga adamu yana na náà to aljanna mo amma da na lawala ne ziyo adamu ẹgbẹ́ náà ilé ní àjí náà jẹ náà wà sí náà jẹ náà wà pọ́n náà jẹ náà wà lé tẹ́lẹ̀ òkè àti wọn ẹgbẹ́ náà ẹgbẹ́ bá àwọn tí ẹ pa ìní ẹ̀wẹ̀ tí èyí ní tí ó yí àní ìgbà àfẹ́lùfẹ́ náà ní rí dínàrò yóò tí kò rọ̀jú aláìyá ìlú dínàrò lẹ́jẹ́ fẹ́lẹ́lá gánà láì dínàrò lẹ́ẹ̀zà ohun èyà ayú náà ìwà ìmáàmù àmọ̀tọ̀ muslim tó àkírí nìbí tó àmẹ́sà ìfẹ́ ìlú máàjà sẹ̀rẹ̀jà ní sẹ̀jẹ̀ bẹ́kẹ̀ náà ní ti 1104 àní ìgbà kàfà bilmari isman ayúdọ̀yí àmọ́yẹ̀ kúta wà kúlé fiyaza zànẹ́bí wà láyé dọ̀ọ̀chà yẹ́ wanda an ke ta yaƙi wajen haya har da yankuwa har yi lafi lalace a da daga zane gani jina ne su imamu ahmad to abu da da to da hakimu to albai haji hadisi ne abu da abu amuru ba ba da ruwa wani galili ya kan yi hadisi 894 lala hadisin na zo kakuna agbukwo ebe nuna biru zona a na yayin bikin yanayin yi jagiye yayin benin na boke su jimbu a shawa ne gan

al-mu'minin kitabun nafaqatin volume 11:37 ga nafaqatu zawjati wajibatun bil kitabi was sunnati wal ijma'i e wanne ba wuce yuna dole yo daga dalilin daga qur'ani da sunna da ijma'u manyan musulmi bawo sai kika fanye we wuyo ko a na diga wata kula a fin nisa'i da su da ya ce ki da lamarin yan zagijo fa'in na kuma hasu mun gunna bi amanatin layi ya gwagwa daga bayan man jajo bi amana ya ce ki wasta halartun furu da gunna bi kalimatin la alfaraja ma janan ya bi kalimar ya ce ki wala gunna alaikun nufu hunna in ya ki ta ce ya bayo abuja wakil kuwa tuhunna da tufuwa na fane bin maruf ya bulu-bulu alima muslim ta abu dawo da to an da saitin jimata a kan kwalwaya na gudu kiwaye ga wayan tun kwayan yi wa jibabu ewu skate saka yari ko eje rufuta ba ta jikiyo ashi to da bata eti wee babu yo na waji na na waji na to aya ni wani da nan ya le tana haki yo ta ti ebo ne baga haki ya yi na afkinu hunna min haitu sakantu eji ya gaji ya yi na da adar da na da ne to ga da ne ko ne ne bi maru bawo ni ne ni gwe waji ya yi yo je na ayi yo kwe nkwe ni o sa da se la ya ji mu ni ya yi wala bi na amanu ya na ja imani jina ku an kusakum wa ahlikum nara e sa ki ta ki ye ge za yi ye ji da ge na wa ku du an na su wala su jara enana ina ga guna ngai za an wani zaɓi wa shi matukun in yi waje ji wa shi ku wa mur a halatta duk salati wa sabir alaiha zaɓi wa shi jan koro da sallai omola kuyoji abi musa na shari in gwaje ga annabi sa sun ga salasatu lahum ajran da guda da mu ajila da guba min yabo rajulun kanat inda hu ama da ba ji na je mushin zaki fa addabaha mutum mutum da duwan ji fa ahsana ta'dibaha wa allamaha fa ahsana ta'limaha mutum ya ilimi mu ya ilimi jannah sai mata ka hawo ta wucin da rugwagi fata ga waje hawo cikin rujiyawo falawo a jirani ba na bi lada guba e za ga je wuce yin yi wuce ya ma je kiwa ga ya sai za na yi muhu ka suna mu wane da ba ni ba an ne ba alkur'ani an yi suna na biyu arba'una jinsi umdat lakani bulugul marani riyadu sai misalatun fi jima'i tabi'iyya an yi hukunci a ilayo an yi hukunci nifasiyo sai jikiyo sai lawi ni yawai an yi funuwa jenebo an yi ilo haila sai jikiyo sai lawi ni yawai ya kwaye ni a ijanna dana ya kwaye ni na dana ka zalika nufa su ne ayaki wani tattabi na sabirin mujiri nuna an lawi ni yawai da kuma laka to ni yawai ga shi ciwa lokaci da bata wa wanda ake shi katu amma lawi ni yawai

musayi ma ake cewa wai ba ne cin jarin kan kuku ya juma da gwada hannu da kuma bani adamu khasa da an yi fata ya cin biki wa khairul khasa'ina a tawabu da yi maji alakar wani da ya cin biki da ya tuba ne e yi wai wa cin biki wa kan da cin wa batan kan da cin wa yaye kando tí wọ́n àjí ti ganga kando tí wọ́n àjí fúṣí kando tí wọ́n káì nílé tí ó tó ìmá lè ní bá ní bí àkàzá ní ìmọ̀lá fún ìwé àríwá rẹ̀ nílé fúṣí rẹ̀ nínú wọ́n àjí àwọn àjá an halaka lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika alayatin liqawmin yatafakkaruna ni aya ce ce ke tayi ji ya takani yebo ebo ye je gbe ta tin lo bu ma bu e bi la de takani yebo ebo ki na ti aya be je pa ina wa malaki ke wa ai bu da go yen na gaji ci ko afwa ma tastakini mawaddati wala tantiqi fi suratihi na abdu ko fi afwa min mu ga ga fa wa ga ga fa wa ga ya ko tantafi ni ma wadda ci goye mai yi biya da shi na sai ruwan wala na ma ka عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك الرجل أهله ليلا أن يتخونه أو يلتمس عثراته الذي كان لذا دعوة فتين يشينا عليه من كان لذا شيئا وعيد ينزل نجم جوائه دي مكاتب سجاه دي مجيكا ومتني أقول لي أوش لي أعوش مقول وقال لي أوش في الهيتا قولنا واش ميلاتيا ẹlọ́dà tí wàá ìlú sanu tó bá tẹ ìjọba tí ò jára. Iye ọ̀gá tí mi tí ọ̀gá wá àkúrí ní ọ̀dí láyìn akó, ọmọ ojú ń jára, òfin ẹ̀wọ̀n lájára àrẹ́bì dẹ̀lá fúnkùnmú nínú múnínà múnì ní lásẹ̀ ìnà múnì na gọmọ ìkàrí àmìyà kùnúkan rọ̀bíyà nínú ha aha wọ́gá ilé ẹgbẹ́ tẹ̀bí àgbẹ̀tí náà náà wọ́n ẹjú mẹ́jì àná tẹ̀bí àgbẹ̀tí kí ẹjọ́ wọ́n náà wọ́n ẹjú mẹ́jì ẹjú jìnà muslim waga je yi ga ni te jihada ji sakan yen yojo ani mi ga man ka da umra ta yi bana ga je yi guba nan kama la ila ahadi ma sha fanda ba ga yi ni yobo na ja yawmul qiyamah shi ko ma ini wa bi fa kan kan na ko da haka akon da ba gobe annabi za a lukfi su ne yau malkiya mala munajirin bin nurin an rahman da gaji adalci nan a tafiyan min balo daga haske gwazo ya ce ce koyar alkiyari wane gan na na cewa wa gan luwa te ji yi zanyi na kashi ga wai shi je ya na wai shi ya na ma wai ya na wai ya na wa wai shi je ya na wai shi je ya na wai ne zo makanta wai la yin ne zo makanta wai wanne go ne ji ba ji wai mo na wo e, me nan na ji bo e wo me nan ni na bo e go ne ji ba ji wai mo na wo ge jani wa te se pa ne yo che che fun ya ni ya ni sai fòrùtún lórí ìdàmbú tí wọ́n wá lóhun tọ̀wọ́ yọ kángoci níwà jẹ́ láàáfíà waje lafiya, àjẹ́ láàáfíà kó kángoci na kan wà sán kángoci na kan wà sán kángoci wọ́n àìjẹ wọ́n kángoci wọ́n àìjẹ wọ́n yá wà lẹ́yọ́ tí ó tún ohun díẹ̀ lò kángoci na tókù kángoci wọ́n àjẹ́ àgbẹ̀ lórí ọ̀gájọ̀ kan tí dẹ́ ha yìí nínú ẹgbẹ̀rún عن الأفضل بن يزيد سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي يصنع في البيت أجينا عائشة أردت عن النبي يزيد بوجه قالت عن عائشة كان يقوم في مهنة أهله أنا جعل سيكي جما يعينوش فإذا سمع الأذان خرج أما أنا جعلنا يصلنا على الإلاتية ويقول wọ́n yà jẹ́ tó wọ́n ẹbí bí bẹ́ẹ̀ ní wọ́n á ti jẹ́ à kó. ya ci gafe shi kenan daga nan sai shiga wani wanda min ta ja ya baka wane ga da wudu shi shi kuranu ba murajaji tafizuji kiyamu laili azun na lo islamiyya nyalo dawaji nyalo na lo makanta har wai zai zo ta a'a a ne da inda nike su ji kare ta hakan na kawai wuce ake ta ce wago wani a ji kare ta hakan zai waji a aji ake ta ce wago wani turi kare ta hakan da jimakin na ziyara biya wani suke ji ake ta ce wago. um dawo sai respect ne ni abu na wallahu na wajen mutunci ko kuma da kima yau ji gani ko sai respect ya rayu dan da jani nan eh la ka san la jani wato wanda ne wucewa wucewa ni kafu na nga ji jere ga nan ne kai ga ta ta rawo ne go fada nga fe fe la nan ko ne mu ga fan a ta mi to jero ne mai ji nan ne play ne ni annabi al-imam al-bukhari da sahih bukhari babu tibni juma, nga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ga sahabi nga sahaba janaki adala da bazu amale tawo sahabe maja har ya ne ga da bayan musalama ta yi ga umu salama an yi sahabi wa jijo da wuni haji umarni a majiya umu salama ga anabi wasu ga anabi wasu fai da wasi wa ga a cikin ba ni a ga sanwaye anabi ne ya anabi ce ta haji yi sahabi sai ta anabi yin sanwaye anabi gaggan yau ga gaggan nan wa alaji tuwa ya sai ji golo-golo da bayan yi yawai alim ga khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli in ga zane zane ji alakai ga mini yako nan la zane ji alakai ya zane ji kana min maka yi zane ji alakai ya zane ji kana da yin dondon sai je mu'amala kirki da zani waji sai wa lokacin ga sai guje yi ya ce baba e za ta bai na da suna noro nan gani ide mutu ya ko ibn kasir ya ga karkashin wa ashirin hunna bil ma'rufi ya fiye ji bolo bolo da bayan ya shi ko sai ga tafsir ko bolo 1 page 576 tafsir ko din sai aya na jingo ga wa kana min akhlaqi min tabi'a ne sa sallan budo annahu jamilul ishra da'imul bishri annabi da ji mu'amala kirki da bayan yoshi annabi ma sai mutu sai ga shi waye mu yudayibu ahlahu annabi ya zo da yin yushi wa ya talatafu bihim annabi mai da sosaya wa yuwasi'uhum annabi mai jin bagwaya na fasatahu ya dukiya wa yudahiku nisa'ahu annabi ya doke matan dangane da yin yushi hata annahu kana yufajiku aisha ummul mu'minin har annabi ya doke mace da na aisha radiyallahu anha ya ilayha bi zalika yabo wani ki a jebo ya gosu kalat atuba bin na aisha na aisha ga sabaka ni rasulullahi fa sallam fa sabaqtuhu anabi maci ya wu ta gwa anabi ga wa dalika qabla an ahmil al-laham amma an annabi faru a duka min kan mu shuncin wacin sun ba sabaka tu wun ce ga mati be fa sabaka ni ahmil ta gwa ga fa kala ni ha bi tilka ke bin ko ga fa ga ni mutu ga yinan nan anabi ya gani ya anabi so kwa ji wa idi ani malaika jibril da bai kaza sahaba yi madana yi malo uhudu yi malo badar yi malo khandak yi tabuka yi kaza wannan bata bata ẹgbẹ́ náà ní ìsọ̀kọ́ jí ń làjọ́ wàbọ̀ tó lọ́wọ́ gan òjẹ̀ mú ìmọ̀ ṣùgbọ́n ọmọ wọ̀mọ̀ tó lọ́wọ́ gan ọdẹ de wọ́dẹ̀ bọ̀ ẹ̀yàwó wayaji mauni ta kula laila ti baitin da ce bi fi inda rasul sallallahu alaihi wasallam fa yaqul ma hunal asha fi ba'd al ahyan in ya anani ba ta la kuji ita ne bi kan da ci a ta ba za ta ke je ji dino Anan anabi jin nare sun ba san fa duk kullu da ke da man zai yin doke zuwa ka tunan shi wa kana na mal mar'ati min sai ti shari wa anabi mai leci bi yin ni de de batan nan a nufi sa sanar ta biyu shiga nan mu'amala da yin ga yin yoga i love you ya ina ki shi in ba i love you man <laughs> ne mutum ba a rushi in ba ya in ba lenju ya bu ga yin yoga malama i love you ina son ki ńgbà oúnjẹ káṣì oúnjẹ bá àwọn èṣẹ́ àní òkú oúnjẹ ọdẹ́ ni wọ́n á jí oúnjẹ náà annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ga annabi mana habbun nasi da ka zuwa ya mu nawa sai layi yi na aliki ga yi na na shi ya aish ha za yi gudu gudu ki fara ya aish ki gudu da nan wajen sallan wani ka ta wuka sha ni duwa ya da ba saba practice ya lobo sai ji yanki wọ́n wọ́n wọ́n sai funu waje ba biyu ya na na shagan waje a rufi ana sai waje ba in yi oga a waje ba two wa mai ka three wa jadi wa mai yanki cikin kai wasu na kenan sai sun yaro yawo shi kenan ba shi kenan ba sai ku zanna lafiya annabi sa sallam wa mutai a ga annabi kira wa tu khadija ya annabi ga khadija imani da shi khadija majishiyani da ina kenan majishiyaniya nga da ibrahim bana na mariya mana khadija ji mi taimako da duki shi nga le kyani be lawo kyani be do e tunguru shi a ho de be shishi fo na nga ngi ti ju jadi kusko ne wa su wa ji fo musu nga ku ta ni wa je ngi ti be o me laji o kai mun ne ni wannan mu wa ku hata no ne wannan ba adalci bane ba sai yayi yo kashi mu annabi ga la ta dubu ima Allah wujin da ji yanzu ce ga ya kashi ma yanzu kine yanzu ga kine ga fiye yi wai ma ma a ba rasulullah sallallahu alaihi ta'amun qat annabi la ta bala yi yanzu ce eh nan na wa madda shani nan nan wajibi ga da da ta ce shu haba mana cewa lokacin da ba ta duniya ko ka kakuno fiye wuya tilaki hawa ne wa lokaci ya lafa zanen kakuno ya ke a waje na suku zani da ya zace wa lokacin na fira jiki na sai lafa zanen mai psychology su maganin da jiki kakule shi ya lafiyar da ne ba Wa wata shi wo ta kwamfuta da wani malama mai wani wai wani ga wani ya gowon gowon shi kuwa kwamfuta wata wai ciliyo ko jiga ne ako so nga ya gowon ya basa biyo wa kwamfuta ne wata cikiki wata yi mu wata ya kwanci na malama ne wa gawai ehe kabe ciki na ka kana wai ne gawai na mutu gan wuyo amma wai ne ga nawa shi wani dubu wa ci kwamfuta ne jefi wata takara ne jefi wani ba jarida jefi wani wani da nawa wa wani laye dangan wuya wa yi su ba sai juro to kuma ba sai duba mun. Ruwa ɗoga mini yana satin da gano ogun ga wasa. ko a ti ro ojú ọlẹ́ ìsáyún gàjọ́ condemn wọ́n tún rẹ̀ ń dúró rẹ̀ kí wọ́n gàfẹ́jú púṣọ̀ ńlọ́pọ̀ jẹjọ káì má dàmá kí gàfẹ́jú kí wọ́n gàfẹ́ kẹ́ sọ́rọ̀ jù mọ́ wọ́n jù láni ọkọ́ ngole ko ngo mai dai ni ani relation obin la yin ti onde limit ka tan no ga jẹun eh ka jẹun ka jẹun no ga jẹun ga لا تخرج امرأة لديك جريبة لو كنت في النصاك مثل بناني إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان إن لم تصن تلك اللحوم أصولها أكلت بلا عوض ولا أثمان لا تقبلن من النساء مودة فقلوبهن صريحة الميلان da fiye da gwallo abu ne ga zuwa ci ya ji kayi na makashin wa zai yau da yi wani ga asu wajen na ko la takbalan na minan nisa'i mawaddatan fa'ala nisa'i ta katala ne. akhawani yakin da ya mutu ya yaji guba ya ji kiyo to nasiya ya guni ci ni nasiya ne a ji baya wani financial management tẹnu báyà wá sí manage ẹwọ́ manage náà wọ́n láì gbọ́ ọjọ́ ọmọ láàájín àwá yàyíwó lẹ́rí bí ọjọ́ òun wà á jẹ́ ọba agbárí ìtàkẹ́ ní kàfùlẹ́ṣẹ́ mi wà lómìnà wọ́dí àní ọ̀dẹ̀ bá fi olú èkó nìna no problem wọ́n ni àṣà ọ̀sọ́gbọ́ ọdí sọ àmọ́ ọ̀dá àwọ́ jẹ́ anígbọ́ ilé lẹ́mọ̀lẹ́gà àjẹ̀bà kó ẹgbogbo ale ni gafe su ce da ya gute ya sai mana ya guta bu ni ne na sai ne gona su ko wai ga aki ne mali da ji du ya lalace mu da lewo da yawa wando ci mare da mu ce duka ga fiyo ce ga business sun da ci da mu kaza kaza kaza lalimo ko wannan ne e wani mo tinu ta so shi so ga da ga wawo e wo ta ji ti o jo bo ya so fa ke wo ya so fa ju mu e bo ne ne ya ji anfani wo wala tun su ba alwala tun da biyar lalakun kiyama ga galawa da hadan wayan wawa joma sai ba su ki da tsoye ci amma ba ta diga nan da talauci a ne da isa yi zu bi lahi ne sai ba ta diga tsoye ci da tsoye ci ga ga talauci ga imamu tabara ne hadisi ba da su sanuki a sahiha ya da albani lakan ya hadisi 1445 wa ga abu dukiya

sáájẹ́ lè ṣíṣì sáájú ǹgájú yàwó ǹgá fújì wọ́sẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ní ẹjí ìgbàjí níkọ̀ ìdáhùn jọ àníbìgá an tàzára wọ́n sátàkà agniya zai ṣàjú ogun lọ́wọ́ láàáyá àdẹ́màwó khairun min an tàzára gún yẹ tàkàfà fúnin náà ìdá àrẹ́tẹ́rẹ̀ lọ́wọ́ láàáyá àtàdájí bára pẹ̀lú wọn yóò kó ẹgbọ́gọ́ wàṣẹ́ ilẹ̀ ẹ̀tẹ̀gẹ̀ ní ìtẹ́rẹ̀ babu wàṣẹ́ jù fadaka dùn waje family mayani wade ga wace ni to shi ya lamari ya dukiya biyo dukiya kafin yo da yin duwa shi kwayo ko dukiya kafin yo ran da kiyan ɗan e duwa shi school ewa da fabarin school fees ya ga aje gwallo ke ne a jiki nan ewo makanta kyanwa yi nan facebook gwallo ni jashi nan kyanwa yi nan kaza kaza ke a jijina za ka zo wa mu da aka na fi kullum makanda kici na al'umma da ba riwa ta yafa ko ta ga je won ro ye da yin kici ne yo ya jinan mun sai dole gama la al-imam al-bidawi al-insaf wal 9352 la yajibu ala rafi nafaqati imra'ati ma la jinana anhu wajibi wani tsakanin wa mutum yakin nuna wacce kwatu hadin ma'arufi domin sun waya fici wangi a nabi sa sanan da ya gumi da ne mawaye Ni ne ugo albarka burhani e fici wangi ni wa lo ki wuki wa lo makanta wa lo da wa lo kaza ta mota kai ma shi o kai duka ta dauri

aga hal ilaju zauja wajibun ala zauji kan nafaqati am la nga wajibu yone ya jin ne ba jin yuci da ka hudu dole ya man shi da ilaju wati li zaujati huwa min al-kushrati bil ma'ruf shi da ne ba jin nuna da mi bolo bolo wa min al-insan da bi amara Allah kuma da da shi tó kò ní láàfúró náà zù tó kò ko fanka an yi tuwe shi na zafi da matsarawi idan gida kan yi masu kwace za ka zama fanti ya lafuku ɗan miji na ya tana wa na ke ba ni wa a jijiya wa kuma kwaniliya ma kalin ma ìlẹ́gá ẹ̀kùn lájá nẹ́ni tó bá ṣì wà àjẹ́bọ̀ ẹgbẹ́gbẹ́ ọ̀gá àṣì òṣìṣì inúwẹ̀ ìdí wọn tí plan kẹjọ fún náà ìlọ kẹjọ fún náà máa jìnà inúwẹ̀ ìdí wọn yẹ́sọ rọ́bà ní láàfojínà flask wàdẹ́rà àdíṣẹ́ wọ́n ti ga wọ́n ti lẹ́ka kùnlẹ̀ díje gájọ́ tó. máa lẹ ọmọ ẹgbẹ́ ne? ọmọ ẹgbẹ́ tó ṣe àà ẹ̀fọ́gọ́ ẹgbẹ́ tó fẹ́ challenge ilẹ̀ jíjí ẹ̀ kò sí gbọ́rọ̀ ẹ̀dì amẹ́fà mú dáṣe. ẹ̀ka ẹ̀ kàrìṣe man ga lokata kuma a sa'idu man jallabar ki. da ne ne zai mawuce ga da na fiya da fiti ne nan. ibnu a ah. to fadlu mujibi ala sayyid al-hajin wal gharib ya muqbil al-wadi to sai na gani sai bituna kitugo uga wa karkar al-hajaj ibn yusuf zalim yubi an tarabi Allah wa anhu hajaj ibn yusuf in sai yi baba ne tuni maliki sai ya kudu ala tanu shaji wa wallahi laula akribai la kuntu fi kalam yasuluni arifi kun ba dangin wa ina ga ga yakin hajjaji na hajjaji da wani mulki àṣọ ọ̀gá àjọ fámílì manyanu wọ̀gá àjíyàn tí ẹ ti láyé wọ́jì ní ẹgbẹ̀gbẹ̀ ọ̀gá àjí ìwọ̀ àti ẹgbẹ̀jú pé ẹjú ọ̀jì mẹ́ta ẹgbọ́gbọ́ adaji kwambi ya bai kwazo a tafiri anyhow ya baba wuce a yaba kibo ishi da za guji yi wa zai yi shi wa da ta wata kuku na ba su su bane da gudu bane mun kafa ezaji aláàgbín àká tó adé ezaji káàkiri òun mọ̀ sí ìbákan ẹgbẹ́ tí mo

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى بنا لنا من ذلك. ثم لما وجه إلى أنا ما أتوسع يكون هذا جنة أشفى ثم لما أنظر. يا وانا ما أدري ما أتوسع وأنا أتوسع من ذلك. bayanin man dai bayanin yau yasan bayani da su man bai kai na fiya na wajen ba a wuna na mawale na an ba ci yawa na maya da na wa ke na addini mu na addini mu mu bayan kin da na aga to da da addini ya musulunci addini zo ne yake a to rayuwa ya tsawon tukutu complete way of life. Kama dayanan rayuwar da wani bayan da addinin musulunci. Ba lokacin da ba nan sai ki bayanin mun gina a fata kan da na yi tullar jikin musulunci a nan sai ga. Ebona yanzu na zirki da ba rana ya fi da gana ustazu da malaruja. Shukar ustazu da malaruja ga yi. Ebona yawan ɗaya ustazu ne. Kur'an da sunna da tuta. Annabi Muhammad da Isa. Amma ya fara mafi ko ta biyu ìdójú ní amẹ́ríkà yìí ní ìdójú ní kánádà yìí ní ìdílé rẹ̀ fún àmọ́ mo sáré ní àmẹ́jọ mọ́ ọmọ bẹ̀rẹ̀ fún ọlọ́ ní ọdún àmẹ́jọ ọdún àmẹ́jọ mọ́ ọmọ bẹ̀rẹ̀ fún bí ìjọ ìwé tó bàbá ní àmà rẹ̀ sá àfọwọ́ bàbá àrà ní bàbá àjọ kí ẹ̀rọ bàbá òun tó bá ní ẹ̀rọ àwọ̀ tó fẹ́ tó lọ́wọ́ jẹ́ masu ta abu da ya aka yi wani kita ina yi kwata mani da ya yi islamu ba ɗan yi allah su mamu wata allah ba su da ya wannan ta mutu abu da na yi su shi na da yi mutu kama da ma insha allah wutari ita gida ba ko insha allah wa ga da za ta yi da gina zuwa yi wuri mu yi ka'ida gima ta wasu kawo rubu ẹnu yẹn na máa ń lo ìyàtúwà ìtúbọ̀ ìṣàmà ìdájọ́ ìdúná.